أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحمة رساك سادوا أن لوكشي من البركة أيها الصبر قوم قوة الربيع الأول shekara ta takwas bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu shekara ta 2016 miladiya muna cikin wannan littafi na almalaifatul muqarrabi na babban malami muhammad bin abdul hab alaqil hafizahullah shafi 268 kuma. al mala'ika hukuncin bauta ma mala'iku a addinin nasara ba a shari'a ta musulunci ba mun sani addininmu ba a bauta ma kowa sai Allah madaukakin sarki to yanzu za mu ji a addini nasara tun da muna magana akan abin da ya shafi mala'iku su kuma ya suke daukan mala'iku bayi ne na Allah madaukakin sarki koko ko bayin Allah ne kuma ana iya bauta musu mala ke faɗi minar tanaqudati al'ajiba yana da cin abtuka da warwara mai ban mamaki fi في الديانة النصرانية الدينان نصارى wannan القضية ta bauta mu بوتا ملائكة su kansu maganganunsu ko aƙidunsu suna karo da juna akan wannan mas'ala ne kuma karo wanda yake mai ban mamaki ani da'awahu da'awansu na adamu jawazi ibadatul mala'ika na cewa bai halatta ba baya kamata a bauta ma mala'iku li'annahum bayru jadirina bil ibada domin su basu cancanta a bauta musu ba ma ta'alihim li ruhul qudus wa kuma suna cewa ruhul qudus Allah ne وتسميته الغنام الثالث وعبادته suna kiransa ɗaya daga cikin alloli guda uku kuma suna bautata masa wata alihihim ili isa kuma sun mai da isa allah alaihi salam wa za'amihim annahu ibnullah cewa isa wal'iyazu billah dan allah ne a annahu salisu Salata, ko ɗaya cikin uku ne faƙar ja'an na hayu sarihan an ibadatul mala'ika kuma hani ya zo a su a bayyane da suke nuni ba a bauta ma mala'iku fi qawlihim la yahsurukum ahadun ju'alati raghiban fi tawadu'i wa ibadatil mala'ika mutadakhilan fi ma lam yanzurhu muntafijan batilan min qibali dhihnihi al jasadi sai kada ku yadda wani ya rudar da ku ya sa ku yi hasara har ya zama ku yi tawagu'i gare shi ko kuma ku bauta ma mala'iku wanda ba a muku alkawarin bauta musu ba wanda kuma wannan mai rudin naku ya ɗauko wannan daga ƙwaƙwalwansa ne ba daga littafi mai tsarki ba na zaune ya nuna a wannan akida ba a bauta ma mala'iku a wannan littafi ta risalatu hulus ila ahli hulus wato hulus ne letan da ya rubuta ma mutane na wannan garin yake fadin haka wa yadhkuruna kadhalika kuma suna ambatawa cewa anna yohana allahuti lamma ra'a malak shi yohana lokacin da ya ga mala'ika arada ya khirra lahu sajidan sai ya so ya fadi ya yi masa sujjada famana'ahu malak sai mala'ika ya hana shi wa lahu sai kai gaya masa la al kada ka aikata kada kai mun sujjada ana abdu ma'aka ni ma bawa ne tare da kai wa ma tare da yan uwanka kuma alladhina indahum shahadatu yasu wanda suke da shaidan isa ka kace yasu mana daga nan suka samu yesu daga wannan suna annabi isa al-masih asjudu lillahi sai ke faɗi ni ma ina sujjada ga Allah ne fa inna shahadata yasu fi ruhin nubuwa domin shaida ta annabi Isa tana cikin ruhi na annabci kana ya nuna ba a mala'ika sujjada a wato ru'uya mafarki ko kuma shi abinda shi Yohana yake ba da labari shi ma wannan littafi ru'ya Yohana Allahuti a wannan littafi suka ɗauko wannan magana kaga magana ta daya da ta biyu dukkan sun nuna ba bauta ma mala'iku walakin annasara ma zalika lam yastamiru ala tarki ibadati mala'ika malaki fadi sai dai nasara tare da waɗannan hani da yohana ya hana su da kuma wato abin da ya zo a cikin littafi na bulus duka sun hana sai dai su tsara lam yastamiru ala tarki ibadati al-ibad malaika ba su bar bauta malaiku ba bal inna al-majma' as-sabi' al fi sana akwai taro da suka yi na kristoci na duniya a shekara ta 787 miladiya a sun samu rikici ne a tsakaninsu akan wannan matsala ta bautan mala'iku to abin da ke kira almaskoni kamar a ce wato haɗin wata ƙungiya da take haɗe da take da magana da yawon kiristoci na duniya kamar a ce kan a najeriya to wannan lalabin nan ɗin almaskuni ɗin nan shi ke magana da duk wani da yake da'awa akan cewa kirista to suka yi wannan taron domin su samu matsaya akan wasu da suke cewa na mutum ma mala'iku wasu mutum suke cewa ba a bauta ma mala'iku a wannan shekara suka yi wannan taron shekara ta 787 miladiya ta gaba lokaci dan kaɗan bane shekaru dubu yanzu da wani abu ko kusan dubu biyu eh dubu biyu sosai yanzu da aka yi wannan zaman suka ce a nan ne suka yi wannan hakamu bi ta'zimi ibadati lahum dun al ibadati allati tuqaddamu lillahi anan ne al azim suka yi hukunci cewa a bauta ma mala'iku sabanin bauta ma Allah cikin abin da suka rubuta wannan taron da suka yi wasamarar halu ka zalika daga nan suka ci gaba da aka zauna aka tattauna sau da suke ra'ayin ana bauta mala'iku suka yi rinjaye saboda maganganun su ba daga littafi bai sai suke ɗaukowa ba da wannan malami ya ga wannan ya yi masa sai dinga a coci wannan masu sai suka suna samun rarraba wasu bisa a kira taro mana don a zauna a tattauna wannan matsala to da ka tattauna su kuma ba koma baibul din gaskiya ba saka ce da kowa faɗi ra'ayinsa daga nan a ɗauki wanda za a ɗauka to sai ka ɗauki na cewa ya halatta bauta wa mala'iku saboda su ai arro shine Allah uba Allah ruhi Allah da so sai suka ce za a yi bauta masa haka aka ci gaba ila an a'lana ulina hadhihi al-aqida thabitatan fil majma' daga nan sai aka mai da wannan aqida ita ce tabbatacciyar aqida a taron da suka yi a ne natini ko da suka yi na'am list ok list ko yawwa haya eh, list za a zo a yi na'am a nan aka yi wannan tabbas eh, akwai ma nan gaba za a kawo sunansa jazakumullahu a nan aka yi taro da Musa sai na tarihi <laughs> na'am eh sunan gari ne eh lis lis eh ba ta to a nan suka yi wannan taro na cewa za a iya bauta ma mala'iku ko ba za a iya bauta musu sai suka tafi akan ana iya bauta musu wa yara abin nasara na ibadatar mala'ika dalal wasu kuma suna gani bauta ma mala'iku bata ne to wasu dai sun dan doge aka wannan ra'ayi suna da kan kada bauta musu an sake wani taro kuma na biyu bayan wannan wannan ne na farko an fahimta الروح القدس في عقيدة Nasaraniya. ruhul Kudus domin akwai ruhul Kudus a aqidan nasara waye shi kuma me ya kamata a masa ana bauta masa shi ma aqidatun nasraniyya aqidatun taqumu ala khaladi aqanim thalatha ma'a ba'dha aqida na nasara aqida ne da take ta tsayu akan hada alloli guda uku suna mana aqanim as-salata ma'a ba'dha sashi ta da sashi wa tiqadi annaha ilahu wahid kuma suke baka akwai Allah da ai uba akwai Allah da akwai Allah ruhi kuma amma abu da yana in ka ce ba ka gane ba sai ce wannan abu ba ni ganewa ba ne eh ba a bukata ba sai ka gane ba kawai kai imani shi kenan don haka suke gaya mu mabiyansu a wannan aƙida nasu su kansu sun kasa yadda za su gamsar da mabiya su fahimci akwai Allah da Allah uba Allah ruhi kuma abu guda to sai ce kawai wannan ba a gane shi to so to wannan aqida na nasara ta tsaye ne akan wannan abubuwa guda uku amma sai suka ce annaha ilahu wahidun kuma daya ne wa huwa ma yusamma indahum bit taflis shi ake kira at-taflis trinity ko shi ake kira at-taflis shine ma'ana at-taflis kenan wato ukuntawa abu guda wa ma'ana zalika anna al-aba wal ibna war ruh al-qudus ilahu wahidun abinda ke nufi da uba da da da ruhi mai tsarki amma Allah ɗaya ne jauharu wahidun abu guda ne na fil kudurati wal majdi kuma daidai suke waɗannan abu guda uku din nan wajen iko da kuma matsayi amma kuma biyu ne uku ne kai to sai yaya mutum zai gane wannan wani irin bayani za ka yi wannan ya gane sai dai yaya fake da cewa shi wannan aƙida ba ta wanda za a fahimta ba imani ake yi da ita to sun samu matsaya to ko kana magana da mabiyansu su ce ai kai ne wannan ba a ba wai abin da za ka gaya mu wani iri na iri na da kai ya gane saboda an riga an sa musu wannan a su to sai kawai su ce wannan abun imani ne وقضية التثليث أعتقد قضية في الديانة النصرانية معقدة ما لك فريها لن أكيدا وأن أنت تثليث وكنت أكيدا لأن لك تفكوة أكيدا مشكلة أكيد النصارى تفكوة أكيد با من ينمى لمن سوى هلا وجب فهمت الدمبيا إتزاس غاني أكان ترينتي هلا ita ta fi kowane har yanzu ba samu wani mutum mai falsafa ko basto ko wani da ya fassara musu har ce ya yanzu mun gane abin da ake nufi to ita ce aqab mafi zama mushkila shine a shay'in aqid mana wanda ke mai wahalan ganewa wa fahim Yalzimu fahum yalzimuna atba'ahum tare da haka yalzimuna atba'ahum suna lizimtama mabiyansu biha da wannan aqida din min duni adana basiratin ba tare da basira ba ce in ka fiye tunani sai ka kafice da isan ma to kada ka yi tunani da kaji kawai ka miƙa wuya لهذه المتناقضات التي تسمى دينا عليك فدي سا مبيان su bi wannan addini wannan wato tukka da warwara da ake kiransa addini domin ba addini bane su suke kiransa addini قال ابن أبي العز الهنفي قال ابن أبي العز الهنفي رحمه الله شيني شرح عقيدة الطهارية وررين مالني بهنفي أكابل شافي عقيدة يكي فدي وأما النصارى alqa'iluna bit tahrif amma su nasara masu cewa Allah uba Allah da Allah ruhi fa innahum lam yuthbitu lil alam thalathata arbab har yanzu sun kasa tabbatar da wayannan abu guda uku yadda komai kai fi kwakwalwar mutum da zai iya gano shi ya gane shi ma zai ma wani bayani sai sun kasa har yanzu arba'a wa salatata arba'a yanfasilu ba'dhum an ba'd wanda za ka iya ware wannan da wannan ce ga uba yadda yayi ya samu dan ga kuma yadda aka yi aka samu shi ruhi din shi kuma ga aikin ruhi ga aikin uba ga kuma aikin da ga yadda zaka gane kowa har sun kasa gaya wa mutane wannan bal hum muttafiquna dukkan su sun ittifaqi ala anna sani al'alam wahid mahalicin duniyan nan guda daya ne sun ittifaqi akan haka wa yaquluna bismil abi wal ibni wa ruhil qudus ko amma kuma suna cewa da sunan uba da sunan da da kuma sunan ruhul qudus amma kuma ilahu wahidun allah guda ɗaya وقولهم في التثليث متناقض في نفسه ما لك فدي مغانا da suke wajen taflith taflith din kansa shi kansa yana karo da juna baya tafiya da juna so shi ruhi shine babban ko uban ko kuma ya aka yi <laughs> waye ga maliki wani a cikin su tunda duka suna kin alloli ne a wurin su so kuma in suka ce akwai Allah uba Allah ruhi kuma sun san cewa Isa ne suke cewa kuma shi ne dan ko to kuma sun san Maryam ita ce maman Isa to kenan Allah uba shine baban shi kuma Isa kenan shine mijin Maryam wasu sun haife shi ba tare da uba shi yasa suka dauke shi da wannan daraja da wannan girman cewa shi mu'jiza kuma to kaga maganar su akwai tukka da aurora kamar yadda malamai suke faɗi wa qawluhum fil hulul kuma maganar su da suke faɗi fil hulul afsad afsad ce al hulul shine Allah zai iya sauka a ruhi to shi Allah ne ya sauko a ruhi annabi Isa to shi kuma ya zama afsad mafi muni a wannan magana wannan sufaye ma suna da wannan al hulul a magana akan su a baya ko ba na muke ba ولهذا كانوا مضطربين في فهمي هكا سوما كنسو suna wato shakka karo da juna wajen fahimta wannan magana ko. fit ta'biri an har yadda suke yi bayani yake yin bayani masu kansu muqaribina ne ba sa magana guda daya in wani fassara waje a magana ka zo wani kuma sai ga maka wani abu daban ko kansu a bayani da su ko iya yau wani bayani ko bai ya dawo to ba zai iya rike wannan din ba saboda ya manta dama ba abu ne tabbatacce ba shi ke tunani to gobe sai sake faɗi wani abu daban jibi ma sai ya sake to da karshe dai aka matsa mashi ya ganar da mutane su ce wannan ba abin da za a gane ba ne imani ake to su kansu mutarbina ne kan wannan hatta a wajen bayani an la yaqadu wahidun minhum yu'abbiru anhu bi ma'ana ma'qul babu iya da zaka samu cikin su da zai yi bayani akan sa magana na hankali wanda hankali zai dauka wala yakadu tunani yattafiqani kuma zaka taɓa samu mutum biyu su yi ittifaqi a bayanin ma ballantana ma'anan to abinda za ba za iya yin bayanin sa ba to ya za ba za a gano ma'anansa ala ma'ana wahid ko kuma akan ma'ana guda daya fa innahum yaquluna huwa wahidun bi dhati ce Allah a zatin sa daya ne salatatun bil aqanum amma a wajen allantaka kuma biyu ne uku ne kai wal aqanim yufassirunaha me suke fassara da waɗannan aqanim din fassirunaha taratan bil khawas abin da yake bacci Allah wa taratan bis sifat wa taratan fassara da sifofi wa taratan bil ashkhas wa taratan fassara da mutane shine wannan aqanim din a zaƙi ɗaya kuma kuma a wajen sifa ko wajen aiki abu biyu ne a ku uku kai ta gaba magana na fatar Allah ul riba ala fasadi na da hin a ta saurita ma da yake ɗauki sarki ya riga ya sanya mutane halitta a ƙwalinsu da yake nuni ɓacin wannan ake yi dama ba sai yan gaya musu ba in a ƙida tunanin mutum da Allah ya sashi ya san cewa Allah abin bauta guda ɗaya ne bai da wani wanda zai yi daidai da shi ko da zai jayayya da shekar wasu al'amura haka Allah ya halicci fitira ta mutum wanda yake da tunani mai kyau وقد أقر علماء النصارى في العصور المتأخرة malaman kiristoci a zamunan bayan nan sun tabbatar da anna qadiyat at qadiyatu la tudraku bil uqul mas'ala na taklif trinity din ba a iya gane shi da hankali to su sai suka dauki haka sai suka ba mu biyan su a haka ce hankali irin na mutum ba zai gane shi ba to duk kuma abin da hankali ba zai gane ba Allah bai wasar da mu da wannan ba in Allah yana yi bayani ne don mu fahimta ya qilun ulil albab ulil absar ulil nuha liqawmi yatafakkarun kuma gaba Ayi yi tunani a gane ne kawai ya aqilun za ka komai ana magana da hankali to idan hankali bai gane wannan abun to wannan abun mafi yawa ta yaga shirme ne wanda wasu suka ɗauko to annaha sirrun suka ce wato wannan makabida sirri ne yasubu alaihim fahamu ba za su iya fahimta domin duk lokacin da mutum girgiro wani abu da yake gani wahala ya ba mutane sai ya samu inda zai fake shi yasa sauran akidu kaman su shi'a suke cewa qur'ani yana da zahiri yana da baɗi saboda samu inda za su fake su batar da mutane saboda in kace qur'ani bai da wannan komai za a iya gane shi ni zan gane na fassara kai ma za ka a gani to kaga da sun fassara su ya wannan ba haka fassara yake ba kun duba ibnu kathir ba haka fassara ba tabari ba haka fassara ba qurri ba haka ba shaukani ba haka ba sai ka samu wanda sai sun sai sun fake da wani abun da yake su ce wani ba zai gane ba to kaga aqida ne dama wanda yake tun nasara aka samu ta to dole ki sabar da mutane sai ya fake da irin wayannan abubuwa mun kuma addini wa ne Allah ya saukar da alqur'ani ya ga da ni tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin kai ma mutane bayan abin da aka saukar maka nabi shi fassara alqur'ani bai taba ga ya musa bai akwai ayan da ce ba za ku gane ta ba bai taba gaya musu ka ba akwai wani wanda ni kadai ne aka bar ma wannan ilimi na aya ko na hadisi babu na bai taba wannan ba sai fassara musu ya fahimtar da su in masu biyu suka yi jayayya ya zo suka zo wajen annabi sai ga abin da ake nufi wuce wannan a ba ni kada ku magana a kan wannan ba to amma wani sai ce akwai don ya samu inda zai makale dinga cutar mabiya duk wanda ce akwai wani abu da addini da ya lizimce ni da ni da kai da ba za a gane shi ba to yana so cuci wanda yake ba za ba zai gane ba to haka shi a suke haka kuma waliyai da suke kaiwa usuli suke so su shi kenan ko yanzu sun kai inda hankalinmu da mu bai kai ba to ibada ya faɗi a kansu yanzu sun bauta ma ubangiji har suka kai yaƙini ba sallah ba azumi ba zakka ku ne kawai za ku yi wa saboda ci ya kai inda hankali ba zai kai ba to in ba haka suka yi ba ta yaya mutum zai bar sallah to kuma da mabi sai ce to ya ce kenan yanzu kai ka wuce inda annabi ke inda annabi har a ciwon sa na ajali ya dafo kafaɗan mutane ya zo sallah bai bar sallah ba to kenan kai yanzu inda ka ya wuce na annabi sai a ji abin da zai fada <laughs> ya amsa da eh ya to kai ba mu ba ba mu ka bane ba musulmi bane wanda yake tunani yayi kai wani wuri da annabi bai sai shi ba ta wannan ba sunansa musulmi ba kai da'awa ma akwai wani abu na ibada da annabi bai faɗa ba yanzu ne aka gano shi a yi shi to shi kansa tuhuman annabi ne da ya koya abin da Allah ya wajabta ya bayyana da jama'a shine abin da Imam Malik ya faɗa kenan to kaga wannan aqida ita kanta tana iya fidda mutum daga musulunci domin bai yadda da annabi rasulullah ba na'am sallallahu alaihi wasallam to sukin ce wannan aqida sirri ne tana da wahala a fahimce ta wa ya da'una ilal imani biha su ce kawai a yi imani da ita biduni fahamin ba tare da fahimta ba eh mai imani Allah uba Allah da Allah ruhi kuma duka abu daya shikenan to kaga in suka kama wannan ai shikenan ba wanda zai tambaya a yi min bayani in gane fasto da ai sai ce kai kai ba mumini bane saboda su Allah ya tsare fa hadha at-taklif wala shakka mimma udkhila alaihim min al-aqaid al-wathaniyya Malaki fadi wannan taklif din na Allah uku yana daga cikin abin da aka shigar musu na addinai da suke masu bauta ma gumaka allata wal uzza wa manata thalithatan ukhra irin su aka shigar musu addini tun kafin abin nan ne so shi suka dauka suka susa a cikin addininsu na'am kama akhbar Allah azza wa jalla bi dalika bi qawlin Allah yayi bayani akan su akan wannan mas'ala yake fari wa qalat al yahud uzayr ibn Allah yahudu sun ce uzayr dan Allah ne wa qalat an nasara masih ibn Allah nasara kuma sun ce al masih ibn Allah isa dan Allah ne zalika sai Allah ke faɗi wannan qauluhum bi afwahi faɗi ne da suke yi da baki yuzahiruna qawla allazina kafaru min kamancece suyi kamanceceniya da magana waɗanda suka kafirta kafin su imana masu bauta ma kuma ka da wuta kafin zuwa ma annabi isa su yi kamanceceniya da su sallu sai qatalahumullah Allah ya la'ance su anna yufakun take ake karkatar da hankulansu zuwa wannan abin cewa Allah ko kuma da Isa dan Allah ko Uzairu dan Allah ko kuma Allah uku ne amma kuma duka daya ne na'am na'am na'am ya ci eh, ba yana cikin annabawa ba eh, wani daga cikin ina gani manyan da mutane da yahuda suke girmamawa kila mabari wasu ko alhaji musa yana da tarihi na akwai lokacin da kasan su yahuda sun sha wahala a kan romawa sosai na ba su romawa sun dauke su da bayi na

rubutu ya abubuwan da ya sani gini ok na amma abin da ya yi na ya dama ya ninka abin da ya na <laughs> ya ninka na ninka na sun ta a in ba wa zai iya wannan aiki shikenan da ya to kun ji Allahu akbar Allah ya saka da alheri a ce wai uzai lokacin da suke romawa da suke fada sai ka kona wurin bauta ba kowane littattafan suka zan ba su da komi to shi ne uzairu ya zo ya tashi ya dinga tuno abubuwa yana rubutawa yana rubutawa sai ya haɗa musu littafi ya fi na nasu na dasu kusan uku to shi ya sa suke girmama shi cewa suka ce in ba dan Allah ba ba mai yin wannan aiki sai suka ce qalatil yahud uzairu ibn Allah kaga yayi daidai da aqidan shi'a cewa lokacin da annabi ya rasu a fatima ta zauna tana cikin damuwa mala'ika jibril ya zo yana ta mata dictating aliyu na rubutawa ka rubuta musu qur'ani da ya fi na musu uku to sai suka ce dan allah shi zai iya yin wannan to shi yasa suke kiransa uzairu dan allah mun gode ban taba ji wannan tarihi Allah ya saka da rai na'am to shi yasa suke kiran shi uzairu dan Allah yayi wani aiki da ya rubuta musu littafi fiye da wanda annabinsu ya zo musu da shi na'am to su suke cewa uzairu dan Allah ne Allah yake faɗi sun yi kamancece ne da mutanen farko faqad zakara sahibu kitab al-aqaid wal al-wathaniyya fi diyalati an-nasraniyya usul hadhihi at-tathlith alladhi idda'ahu nasara malik ya faɗi akwai wani malami da ya rubuta littafi ya kira shi al-aqaid al-wathaniyya fi diyanati an ya ambaci usul hadha at-tathlith asali ƙa'idoji na wannan hukuntawar wannan trinity din allazi ta'ahu nasara wanda nasara suke da'awansa annahum biqawlihim hadha qad akhadhu aqidatul hanadiqa anadika mu yi bayani su waye anadika masu bauta ma huta, iska da sauransu bi qauli wato sun dauko maganganun daga magana masu ah, masu addinin buza bi ya as-salasa ko bil alihati as-salasa suna cewa akwai alloli guda uku wayar muzuna li hadhihi al-aqida suna yin abbreviation da wannan aqidan tasu da waɗannan harufa ta'un ra'un ya'un mimu wawun ra'un ta'un ya'un haka suke wannan rumus an ce ram shine abbreviation kaman apu irin wannan to kowane yana da nasa ma'anan tara muriti haka suke wannan abin nan din wa hiya kalimatu malice kalma ce tiya ma'anaha alhayatu ma'anan wannan kalma din wasu alamu ne awil aqanimi ko kuma alloli as-salasa guda uku wahiya ga sunan kuma wasu harufa guda uku su ma suka sake kawo su birruhuma wa mashanu wa qisha duk sunaye ne dai na allolin su guda uku wa atala al-kalamu fi ithbati dalika mal ce mai littafi ya tsawaita magana wajen tabbatar da wannan aqida din duka sunaye ne da suke kira waɗannan allolin su can magabata fa masu bauta ma wuta da iska da sauransu to su kuma nasara da suka zo su ma sai suka dauko sai suka dora ma nasu wannan aqidan to nan ne aka samu Allah uku amma duka kuma daya malaki fadi wallazi yuhimmuna nahnu fi hadha al-bahth abinda yake mu damuwa mu a wannan karatu wal aqanu sali shine wato Allah na uku wa huwa ruhul qudus din no akan shi muke magana kun ka gani ruhul qudus ya kai da nasarani ruhin kudus a aqidan nasara in suka ce ruhul kudus me suke nufi to shi yasa sai kawo nan bayanan to shi ruhul kudus in za yi bayanin a kansa ce tu'arrifu kutubun nasara ruhul kudus bi annahu ruhul lillah nasara suna ta'arifi ma'anar ruhul kudus cewa ruhin Allah ne kuma alaƙanu musalif shine wato abin bauta ko Allah na uku faqad summiya ruhullah ana kiran shi ruhin Allah ne li'annahu mabda'ul hayat domin shine farkon rayuwa kafin a samu uba da ɗa sai da aka samu ruhul Kudus ɗin to shi suke yasa suke kiran shi da wannan ruhul qudus wa du'iya qudusan li'anna man dhamina amalahu taqdisu qalbil mu'min ko domin abinda yasa ake kiran shi ruhul Kudus. domin ya lamunce ma duk wani mumini ya zarka kiransa sai kira shi da ruhin ruhul qudus wa du'a ruhullah wa ruhul masih ana kiran shi ruhullah ko kuma ruhul masih suna kiran shi da waɗannan sunaye فقد تكرر روح القدس روح القدس يا بي ميتو ديوا في كتب العهد الجديد كثيرا الاستفان suke cewa sabon منين القواري a littattafansu na baibul a sabon alkawari da yawa wa sifa bi sifatin kuma an sifanta shi da sifofi masu girma hamalan haula ibtullal har shi wa'annan sifofin da ake ta sifanta ruhul qudus ruhul qudus din ya sa wa'annan batattu suka yi itiqadi ala itiqadi rububiyyati suka ce shine abun bauta wa annahu musawin lil abi wato yayi yayi daidai da uba babu banci tsakaninsa da Allah uba wal ibn fil jawhar da kuma ibn a wajen mutuntaka wa fi hada dalilu ala fasadi qulihim wannan ne kuma yayi nuni akan wato bacin wa'annan tunani nasu kasancewa tunanin su bai da kyau. saboda sun dauki wani abun halitta kuma sun daidai shi da wanda ya halitta a da'awarsu su ce kuma sun zama ɗaya bayan kuma da saboda girman da shi suke jike da shi sai kai wannan matsayin to sai kuma suka zama daya da abun bauta faqad waqa khilafun azimun sa'ani mai yawa ya auku sababu firqati kabir wannan ya sabbaba da sabbaba firqa kabira indahum har suka samu rabuwa mai yawa ila haqiqati fi haqiqati ruhul qudus a haqiqani wannan ruhul qudus din ma kuma sun sake rabuwa nan ma wa aqada lidhalika majma'un maskuni sanata suka sake wani kuma suka yi wani taro a shekara ta 381 wannan shi akan tabbatar da ruhul qudus cewa Allah ne ko ba Allah ne shi ma sun yi wannan taro وكان الخلاف بسبب دعوة أسقف القسطنطينية أكوي وأتو من يمن ينفى na Constantinia wanda suke bin Oxford ake kira shi ko akwai Catholic akwai kuma Orthodox orthodox su ne wannan abin nan masu bin wannan aƙida to nan ne daga nan aka samu wani rabuwa ya zama guda kirista kala biyu tun a wannan shekara shekara uku da tamanin da ɗaya suka samu wannan rabuwa kuma a wannan rabuwar kudus ne suka samu wannan rabuwa an fahimta sai kowane suka zaɓi shugaba wannan suka zaɓi pop ya zama shugabansu waɗannan kuma su masu zabi a al-bustanti ya zama shi ma shi ne shugabansu to kowane sai suka ɗauki aƙidar da suke gani yi musu daidai akan wannan matsala na ruhun kudus a wannan shekarar wa kana al-khilafu bi sababi da awasi aska al-bustantiyya ila na ruhun kudus makhluqun wa laysa ila su dayan banda katolik, su har yanzu suna gani ruhun kudus ba Allah halitta ne su a aqidansu ainihin aqidansu wa ghayr zalika min umurin da sauran abubuwa fa hadara zalika al majma 150 asqifan aka samu kusan fada fada ko bice muka kaje ko san mutum 150 qarraru fihi daga nan suka tabbatar uluhiyyat ruhul qudus suka ce ruhul qudus fa Allah ne ولعن وطرد من خالف ذلك duk wanda yace ba Allah ba za a ce shi kuma za a kore shi daga kasancewansa ko da fada mabiyan wannan ɗariƙa ta addini to su ma sai suka bude nasu a wannan shekara na'am asalin wannan na'am na'am wannan shekara na'am na'am daga nan ya samu asali ya samu asali to kafin ma a yi shi na'am wannan boli ya yi ma eh, kristoji illa ba kaɗan ba bai ma taba taba abin nan haduwa da annabi isa ba bai ma sai shi ba sai shi ba ya ga mutu ba za mu iya da rayu ba na to sai wata rana wai lokacin da abin nan eh, sai christianity da ainihi da abin nan shi ko ya kasu yi ke yi kashe su sosai yi ke yi to sai wata rana ya gani kashe wanda bai yi shi addinin ba eh, sai ya yi tunani sai wata rana ce shi yana tafiya zuwa damascus syria na sai ya ji annabi ya ya kira shi to suna da yawa da suna tafiya ba shi eh, kadai ya ji wannan kiran na to sai daga nan shi ya ya suma to to da ya farfado sai ya ce kai wannan fa gashi abinda muke yi mu daina yanzu annabi isa ya ce ni ne shugaban al'ummar shi iko Allah hila ya gaji da tafiya bayan yana so ya tafiya sabon shagabacin kun sha biyu ne eh, su fita duk suna nan suna nan amma shi ya zo ya zama shugaba na to sai ya je damascus din nan da ya zauna sai ya yi tunanin shi hmm. ya canza musu abubuwa hmm. to shi albarkin da yake da shi akan su ainihin sahabin eh. yana jin eh, harshen yare yawa ah, daban-daban banda wanda suke yi na. to shi bayan wuli ne bulus bayan wuli sai ya hana baki da kin constantine hmm. constantine na constantinople lokacin turki eh, eh, na yanzu sannan shi ne santa kristianity a da tabbas eh, sai ya hana baki da shi na aka hada wannan taro hmm, na shekara da dandan uku da to ga doka na ko wanda ya rike yana rike da rikila wanda ya kada ta hannu shi dai a gare a kone hmm. wannan su kasa wuta kuna wato daga yau wanda aka gan bible da hannu ba bible ba eh. wanda sai aka san shi da shi da shi hukunci kisa ne hmm. to sai wannan to kuma ya bata daga wannan lokacin hmm. ka yi introduce da wannan unit hmm. to ka duba tun kafin ma shekara 700 da wani abin nan da cikin sahabban shi ban na ba eh. shi ne gaskiya gaskiya ya faɗi gaskiya a duka shi da ya sani ya wasu sha biyu da suka sa biyu a ne bisa kowai na da ya je

kawai kamar ƙur'ani na jan ce an gano wani littafi a turkiya da larabci wanda aka rubuta shekaru abin da yake nuna cewa allah shi kadai a turkiya a cikin binciken da ake a littattafan a tarihi eh, kwanan nan shekara nan ma eh, littafin an gano hijabu da zinari aka yi rubutunsa Eh, yana tabbatar da Allah shi ɗaya ne Jesus ba Allah ba ne to kaga duk waɗannan su ne wannan to kaga mutane ne su suke bata addinin su tulus Allah ya sare muhu to ai mugu mana wanda ya bata addini ai mugu ne eh, abinda ya fi wannan kalma ma ya faɗa masa <laughs> astaghfirullah 我我我。 Allah ta washe bisa mun gode Allah ya saka da alkhairi da daruwan da muka yi to inda muka zo wannan irin wannan point din sai ka dan na baka sai ka yi bayani insha Allah ga wani ma ga wani taro da suka yi ta ma na shekara duk wannan yayi eh waye eh, wannan yayi muka zo wani irin shi nan gaba <laughs> karuwa duka mu muke ka ga yanzu misali akwai abubuwa da yawa da mu san su yanzu mun sani kaga uzair Awad nan ko ni ban taba karanta wani tarihi a kansa ba sai yanzu <laughs> alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi to wannan dai shine kun ji mun ji yadda mutane suke zama su bata addini da kansu ana cikin tafiya fa kai su ya annabi wai waye annabi sai kira shi wataƙila gajiya ya rasa yadda zai yi in eh, ya tsaya kuma za a tafi ba kuma kana yana ganin da babban malami ne to ya zai yi ya dan kwanta kila daga nan sai dinga daukan shi kasu duwa yawan wanda iri wannan sagirullah ya nema ya yi ke kenan haka ne tabbas ko irin su da yawa da yawa Allah madaukin sarki ya sarya na'am ina muke wakar wakar khilafu ko wannan ne gashi nan dai taron da aka yi shekara ta 381 aka ce to duk wanda bai yadda da wannan aqida ba da bulus ya kirkira to hukuncinsa kisa ko kuma a kore shi daga ɗariƙa ta addini to shi kenan shi ne aka samu wannan rabuwan na waɗannan abu guda biyu ɗin insha Allah a gobe za mu ji sauran tarurruka kuma da aka yi ga wani taro ma da aka yi kuma a shekara ta ɗari takwas da sittin da tara shi ma duka mu ji meye dalili kuma ya aka kare har aka samu ɗannan ɗari guda biyu na kiristoci da ake kanisa albarbiya da kuma alkanisa shar'iyya shar'iyya ta ce ta gabas ta turkiya kenan wa'annan kustantini shamsiya din sharqiya kuma sune na yamma insha Allah kamar da kin sarki ya tsare mu san kana ji kana ji